السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi bakwai ga watan dulkaida hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da takwas daidai da talatin ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na sha takwas daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin algulowo fi takfir baina ahli sunnati wal jama'a wa gullatu shi'a al-isnai ashariya wallafan khalid bin ahmad az-zahrani al-bahis al-mutakhassis fi shi'un al-firq wal madhahib al-mu'asira عضو الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب بالجامعة الإسلامية gabatarwar fadilatul sheikh addiktor muhammad bin ibrahim as-sa'idi allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi a karatunmu da ya gabata mun shiga gaɓa na biyu da mala ya ce zai warware ah, shubahatun takfir walƙitalil almuthar haula da'awati sheikh muhammad bin abdulwahab akwai shubuha da ake yawo da ita wacce ake ƙoƙarin gurɓata da'awan a sheikh muhammad bin abdulwahab da ita na cewa da awa ce wacce aka kafa ta domin ya maɗiɗi da kafarta musulmi kuma ya rika yakan waɗanda yake gaba da su yake ƙi haka siddan babu dalili sai mala ya ce wa bayanu ha ma'ar raddi alaiha za a bayanin haƙiƙanin abin da yake na gaskiya su kuma waɗancan shibuhohi a bisa a naƙada su a yi raddinsu ɗaya bayan ɗaya wannan shi ne ɗabi'un makiya Allah duk inda suke idan suka tsani wani mai da'awa sai su kirkiri ƙarere da ɓatanci iri-iri sai su yarfa mai su jefe shi da kaza su kala mai kaza fatansu ita ce da'awar da ake yi jama'a su guje ta su nisance ta su sa mata karan tsana cikin al'umma to haka suke ma a sheikh muhammad bin abdullahab amma Allah maɗaukin sarki bai yadda ƙarya ta jagoranci al'umman da ya halitta ba ko da sun yi nasara a wani ɗan lokaci to nasara ce ‘yar gajera haske ne da ta tsatsi irin fitillan erzabil irin hasken wutan walda ka gan shi kamar zai ƙona gari ta ba ba ba amma ana bari zai ga kuma an neme shi an rasa to cin nasarar banza kenan wannan a lokacin da mutum yake ƙoƙarin wai shi yana ganin zai ɓata al'umma ta hanyar ƙage da sharri da baza shubuha yana ɓata makan shi lokaci ne duk abin da wani zai yi a yau na ɓatanci an riga shi an yi wanda ya fi shi a baya maimaici kawai yake yi yadda na farkon ba su yi nasara ba waɗannan ma ba za su yi nasara ba kuma daga lokacin da mutum ya koma yaƙin yaɗa shubuha ko ya gaza ne iyakan abin da zai iya kenan idan shubuhan ne ya zama ba ta nasara cikin abin da yake so ya cimma ba to zai koma ƙasa ya waye watsi warwas shi kenan shi ne abin da muke tattaunawa kaka ji wani za su ce to kaga sun kama kansu dama ba masu kafarta musulmi sai su sun ɗauka wai abin da muke faɗi a nan wajen shine abin da yake cikin tunaninsu ai littafin har yanzu an fara ne ko ba kai ko ina ba sai ku nutsu ku ji menene ake karanta a tukuna mala ya ce wa haza iltibasun wal ghumudu wal iham al hasil fi hadhihi shubahat la yaziluhu illa at-tafsil alladhi yazilu al-ijmal wannan kokarin baka abu a dukunkune ne a ce maka da awon Muhammad dan Abdul da awa da ta gino kan kafarta jama'a da kuma kashe-kashe ci a'a wannan eltibas ne saka ka cikin rudani ne walgumut da kuma ninki maka abu a ninke ba a warware ba a miƙa maka wace rike rike rike rike wal iham da kuma ɗimautar da kai alhasil fi hadhihi shubuhat wanda suke faruwa cikin irin waɗannan shubuhohi da ake yaɗawa domin cin mutuncin masu mutunci la ho illa tafsil ba abin da zai kawo da ire-iren waɗancan shibuhohi sai a zo a warware maka bayani dikin-dikin alladhi yazilul ijmal wanda yake warware abin da aka ninke yake fallasa abin da yake na shubuha ne wata biyinin ladhi ya zahabu bi gubaril ihtimal sannan irin wannan bayani shi ke bayyana abu yadda yake wanda yake kakkaɓe dukkanin ƙura wanda zai iya yiwuwa al'umma ce to ko kaza ne zai iya ɗaukan kaza kaza zai iya yiwuwa a bar mutane da tintintini na 'yan tasha a cikin tunaninsu wanda tunani ne wanda bai da lasi bai da inshora kun gano wannan to irin waɗannan bayanai zai kakkaɓe irin waɗancan ƙura da aka yafa domin batanci ga mutane nagari wa ya ƙasha'o sahabatul ghumut sannan zai yaye maka girgijen nan mai duhu wanda ya lullube maka hankalinka da nazarinka da tunaninka wal iham wanda ya tura ka cikin dimuwa litazhara shamsu alhaqiqiyya da tabhar shams saboda rana ta bayyana alhaƙiƙa jilliya ma'ana idan girgiji ya fito ai yana rufa rana ko to idan aka zo maka da gamsasshen bayani sai ya washe sarari ya washe ranan nan sai ta fito a haƙiƙanin ta jilliya kada zala ha kullum ghabshin duk wani abin da zai zo ya zama yana yana ne zai kau da shi ya sahawa ha. wanda zai lullube fitowanta tar ta haske kowa kuma ta haske komi ko kullu gubar da ruwan ƙuran da ya kado da safuwa wanda zai zo ya barbada kyanta ya disa shi ta ɗiyan yanda mutum yake da kyau idan aka ɗebi ƙasar sahara ƙasar rere aka watsa mai sai ga ya zama wani abu haka ne amma in yi wanka ya shafa mai sai ga ya fito tar to duk waɗannan abubuwa na shubuhohi da aka zuba ma da'awan al-sheikh muhammad bin abdullahab waɗannan bayanan to zai ƙara fitowa da su ƙararren ne kenan da wani zai zo ce maka ai da ka yi haƙuri da ka yi shuru ka bar maganan nan da ya fi sai ka ce a an sa wasu a cikin rudani ne dole a yi bayanin da zai fayyace waɗannan abubuwa a gane mai gaskiya a tantance wanda kuma rudani da shubuha yake son ya haifar cikin rayuwa da kuma al'amuran al'umma wa inna mina shubahatin lati tsara biha na fi kulle matsar malici yana daga cikin shubuhohi wanda makiya da awon a sheikh muhammad bin abdulwahab suka tada su a filayen jiragen samansu kulle matsar kaga wannan jirgin za tashi fau nan wannan fau nan kullun harba shubuha suke shi sa ina son ku gane wani abu guda ɗaya kun ga makiya ba za su gushe ba suna ta da shubuhi iri-iri a kanku da kuma kan duk wanda suke ganin barazana ne game da abin da suke yaɗawa na da'awan karya ko zalunci ko cuta da sauran rashin gaskiya yau za ka ji wannan shubuwa sabuwa ful gobe za ka ji wata sabuwa ful ma'ana yadda ka san jirgin sama na tashi a filin jirgin sama haka za su rika ta da waɗannan shubuhohin yadda ke ganin ana harba makamai masu linzami haka za su yi ta ƙoƙarin harba waɗannan shubuhohi suna shiga cikin al'umma tunaninsu shi ne dissashe hasken da yake wahalar da su wa juha za ga suna haɓaka waɗannan shubuhohin wa aza'uha suna ƙoƙarin yayyada su kamar yadda ake yada labarai a gidajen rediyoyi fi jami'il a a kowane yanki kaje sai kaje ka tadda magana a wadan sun faɗi ta sun tura an ji an yada ko ta ko ina wannan ɗabi'un makiya ne tunaninsu wane shi in sun kawo da shi to bukatansu ta biya ba sa kallon martaba da mutuncin addinin taninsu kenan kuma idan ka bibiye su sai ga sufa ba addini ne ke gabansu ba addini ke gabansu ba mai ke gabansu shine mai za su samu na mulki na shugabanci na shuhura na kuɗi kawai wannan in sun same shi kenan amma wane yana adawa da wannan abin da suke yi to za su yi ɓatanci iya ɓatanci don su cimma wancan manufan nasu ko da addinin zai lalace ba su damu ba wa ha a a'zamu shana'a za ga sun munana abubuwan da suke yayyafawa na karere da sharri da kage matukan muni ala da'awati sheikh al-imam muhammad bin abdul wahab rahmatullahi alaihi to kaga da'awan sheikh muhammad bin abdul kenan idan ka ɗauko sauran da'awat da malamai suke a kai haka ake musu ba wanda ba a yi ma ba izin kada ko yanayin yadda kuke gudanar da da'awa da rayuwanku da sauranku akwai wanda su kuma ku ne kuka tsole masu ido ku ne matsalansu kun gane wannan ko da za ku ce lakum dinukum din wannan ma ba su yadda ba an gane wannan da kyau ku akwai wanda muka tattauna da su irin wannan na ce kun ce idan muka rabu da ku za a zauna lafiya mun rabu da ku mun yi saboda mi a zauna lafiya daga ciki akwai wanda ya ce ai na alhassan dan ali dan abi talibin ya taba yadda kwallon mangwar dan al'umma su huta da kuda waye kai ma ba za ka yaka mana ce mun yi mun huta da kuda yace har yanzu akwai abin da za yi wanda zai kara haifar da zaman lafiyanci ni ban san shi amma in kun san shi yadda kuka faɗi cewa a bakku don ku ci ku ba babbaka an bakku ba karan ba har alada maku ku babbake kafiri ku ci kun gano wannan menene kuke so a yi next wasu ma ban sani ba na ci abu ɗaya ne wanda ƙila in muka yi zuwa biyu za ku ji daɗi na farko mirda mu bar addinin musulunci ya ce kowannan muka yi ba za mu zauna lafiya ba na biyu ku kashe mu mu yadda mu kwanta kawai ku yayyanka mu ku yi gutsu da mu a gaba mu ko shi muka yi ma ba za mu zauna lafiya ba don za ku bi gawokinmu da la'ana da shari da kagi ya ce to kai kana tunanin me ya ska wannan na ce ba ku da gaskiya sannan kuna da mummunar aƙida ba ku da gaskiya bayan da za a yi gaskiya da ƙarya su zauna wuri ɗaya bayan da za a yi mai aƙida na ƙware da aƙidan za su zauna wuri ɗaya ba zai yiwu ba dole sai an yi lemi da lawar khabitha to idan aka bakku ba ku da amnu ba ku da amincin cewa barinku da aka yi kuma ba musiba ba ne a kanku ba ku zauna lafiya ba saboda kila waɗanda kuke cewon ya bakku ya ga abin da kuke na rashin gaskiya tsammanin ku duk inda ya tsuguna faɗi yake yi shi ne waɗannan abubuwan shi ne suke mada'awar muhammad ɗan abdullahab rashin gaskiya ne yanzu duk mutumin da ya ɗauke kitabar tauhid na a muhammad Dan abdullahab ya buɗe ba abin da zai gani sai shirya sai tauhidi zai bi yana cewa babin kaza sai ce da ƙaunin lahi ta'ala Sau saboda maganar manzan Allah sau da kaza sai ce fihi masail akwai kaza akwai kaza ba abin sai ce kawai babi na biyu akwai malamin da ya daɗe yana maɗaliban shi ƙarya a kan fatohul majid sharhin kitabar tauhid ya ce littafin yahudi ne waye waye waye ɗalibin da ya tafi aikin hajji sai sai fatohul majid ya zo na ya karance duka ga ai ba ma tauhidin da ya kai wannan a tun da aka halici duniya ai sai sai biyu da ya dawo gida wanda zai kai malam tsaraba sai ya cire bangon sai ya kai tsuron littafin ya ce alaga ta wannan littafin a man nazari in yana da kyau in karanta in bai da kyau ga cato ayi Allah ya haka ake san ɗalibai masu kan gado kafin su shiga cikin abu zuzin malaman su sai masu bincike aka kai ma malami malamin ya zauna ya karanta littafin duka bayan kwana biyu ya kira ɗalibin nan ya ce ai wannan littafin tun da ake rubuta tauhidin annabawa ba a taɓa rubuta tauhidi kamar shi ba ya ce haka yake malin e eh, haka yake malin e eh. to sanda zai zo ya sako bangon a littafi a jaka don ya ji me za a iya ba shi ansa sai ce to alaga ta malin wannan littafin shi ne fatahul majid sharhin kitabar tauhid da yake tsoratar da mu da zan kawo maka ne na cire bangon don na san in na bar bangon ba za ka karanta ba kaga bangon malam dan da ke malamin ya istighfari a roƙon Allah gafara ce mu ma haka malaman mu suka gaya mana kau mun sa tsanani ba mu karanta ba ba mu bincike ba kawai sai mu muka hau to mafi yawancin wanda ake masu a sha ruwan tsuntsaye a yau dangane da wasu malamai da lalata mutuncinsu da masa ƙarerayi duk irin waɗannan ne ba ba bincike ba komi kato ya zo ya gaya maka magana ya ka ce wai wane ba zai karya ba to in ka sake sabon annabi muhammadu zai magan shi ai malam wane ne ya faɗi shi ɗan ma malami ne ai ɗazu-ɗazun nan muka karanta malaman sai sun zama al'amilon amma mafi yawancin malaman yanzu ba wajen cafke kuɗi suka fi ƙoƙari ba haka ne ko ba haka ba ne Ka kawata mu san me muke san wani irin tsari muke kai san kuma ba kowa ne zai zo mana da batanci akan al'ummar musulmi kawai mu kama hawa mai ta tafiya kan haka babu tsari babu saiti babu tunani ba mala ya ce ma za'amuhu min anna sheikh abinda suke riyawa na cewa wai shi sheikh muhammad dan abdulwahabu atba'uhu da mabiyan shi kada atlaqu ananat takfir sun saki linzamin kafarta mutane للامه الاسلاميه islamiyya akan al'ummar musulunci biduni ilimin, wai sun yi wannan ba da ilimi ba wala tafsilin kuma babu tantancewa da warewa kowa kawai suka dubga makafirci kawai suka nake su wastabahu dima'a ta haka suka halattar da jinanan mutane wa amwalar musulmi na da dukiyoyin musulmi li adna shubha saboda ƴan ƙaramin shubha wa ta'awil da tawili na ƙarya haka ba suke yadawa fa'asu fil ardil fasada haka suka yada banna a bayan ƙasa wa ahlakul harsa wan nasal suka hallaka dabbobi da kuma amfanin gona na jama'a haka aka yi ta yadawa kan da'awar muhammad dan abdulwahab kun sabon da nake son yanzu ku gane ana yada irin wannan sharrin a kanmu amma wannan sharrin da ake yadawa a kanmu girman sharrin da munin sharrin ya kai kamar wanda aka yada kan da'awar muhammad dan abdulwahab ko kama kafin wannan wurin ma bai kai ba ba su nasara akan wancan ba wallahi akan nama ba za su nasara ba mun gano wannan ba inda za su mahala ya ce wal muta'ammal fi da'awati sheikh muhammad bin abdulwahab duk wanda ya tsaye nazari ya lura da kyau game da wannan da'awa na Muhammad dan abdullahab ya ji da hadihi shubuha min ashadd shubuhat zai ga wannan shubuhar dan akwai shubuhoyi sun fi dubu amma ka ga wannan shubuhar to tafi kowace shubuha tsanani allati wujjiha li da'awatihi wanda aka da da'awan Muhammad dan abdullahab da ita wa azamuha kuma ita ce mafi girma ita ce mafi girma ya kafarta musulmi haka sadan babu dalili babu tafsili ya halattar da jinani da dukiyoyin musulmi sannan ya yi ɓanna dama da hagu an hallaka dabbobi an ɓata amfanin gonan mutane babu taɓar gazan da da'awar nashi ba ta haifar ba haka aka yi ta yaɗawa kana nan yanzu a yadda awarka da za ka fara a yankin kuku za a zo za a yi a sha ruwan tsuntsaye a kan me a kan wannan abin haka. ɓata tunaninku a shigar da abubuwan da ake son a shigar na Wani walhaza yambagi an otiya hadal bahas haƙahu da ya ce to gaskiyan al'amari da wannan ne lallai wannan binciken da zan yi in ba shi cikakken haƙƙin da ya kamata minan listi fa'iwal bayan in cika fagen da bayani filla-filla yadda kowa zai gane shubuha ce ƙarya ce ba gaskiya ba fa innahu jadirin bi wannan lalle ya dace in yi haka an ura da hadhihi shubha in zo maka da wannan shubuhar bi nau'in min al in zurfafa duk abin da aka zo na shubuha in kwaso su duka in yi itnabinta wat tafsil sannan in fassale ta ɗaya bayan ɗaya fa'ora da awwalan hadhihi shubha a karan farko shubhan zan fara kawo maka kama ja'at musattara kama yadda ta zo a rubuce fi kitabatin a cikin rubuce-rubuce almutanawwi'ina a wata salafiya ga waɗanda suke ƙi da gaba da wannan da'awa na salafiya thumma atba'uha bir raddi wal bayani sannan in biyo baya in yi raddinta in yi bayaninta kun je da yake yi yanzu masu mana shari kan ku ɗaukawa mun bar su mana muna tattara sharrorin ne sai sun manta sai shari da ƙage da ƙazafi da cin mutunci da yarfe da suke mana al'umma sun gaji da ji sai maɗauko su ɗaya bayan ɗaya sai marƙabi muna nikewa da dalilai da hujjoji shi abin da aka yana ai yanzu misali in ka ce ne da yake shi ne jagoran yi mana raddi in ka tambaye shi da awar me yake yi mun gano wannan shi wala din da yake cewa shine kaza da'awar me kake da'awar salafiya kake inda da'awar salafiya suke na kasa dinka na da'awar salafiyan da kake yi matakin farko raddin farko kai ba abin da ya hada ka da salafiya kai na farko kai ba din salafiya bane kai dai kana sauraron da'awar salafiya kun gano wannan da kyau ko sai tsautsayi ya kai ka inda baka cancanta ba yasa abin da aka shekara talatin da ɗoriya ana ginawa ƙasa da shekara uku ka ɓata shi duk shekara ɗaya ka ɓata aikin shekara goma mun gano wannan da kyau ku wanda kake bata wanda makayage da sharri da cin mutunci kuma su bayan 'yan salafiya ne su kuma da awon salafiyan suke yi don su ne ma aka san da salafiyancin kaga waɗannan yufsiduna fil ardi wala yuslihu abubuwan da suke faɗi da bakinsu ba su san abin da za a gaya musu ba sai sun zauna sun taru ne fa sun shirye shirri suna ganin daga wannan kuma an gama nasara sai sun sake ta a cikin jama'a sai jama'a su ce tur ƙarya ne ƙarya kuke yi don lokacin da suke yawo da sharrin ai an ba malamai kuɗi kaza kaza wannan magana da suke faɗi ko akwai waɗanda suka nufa da shi ne ikon Allah in gaje Kaduna akwai malaman da aka yi mai irin wannan sharrin in gaje funtuwa akwai in gaje katsina akwai in gaje sakkwata akwai in gaje kaza sanda maganar za ta je wajen irin waɗannan malaman kan ta kai ko ina sai malaman sai su bige ta sai su ɗauka da wa ake yi da su ake yi sau da su ma an masu irin wannan sharrin ai kaza ne kan ta kai ko ina sai an bake ta ai kaza ne kan ta kai ko ina sai an bake ta waɗanda aka hara da ita kuma gaba suke yi ba su tsaya ba inda suke ke da ne sun kasa fahimtar wai harkan da aka ba su suke cin amanar ta, wai da ƙage da ƙarya da shubuha da cin mutuncin al'umma ta ginu ba ne gina ta bako sun bar shiri tun rani sai sun koma asalin abin da ya gina tafiyan sannan ne in daraja suke nema za su samu amma sun fasa layi ne sun bar saiti duka sai ka ci to ai muna yin karatu ah, waɗanda aka kayar da suke ƙin wannan tafiyan ba sa karatu bari buga muku misali yan bida a zamanin abubakar goma suna katu ko ba sa yi su ne ma asalin karatu yi amma me yasa ba su nasara ba gumi shi kadai ya danne su a wancan lokacin shine ba su da gaskiya shi shubha suke yadawa matar da jama'a suke suna yada bida'a shi kuma ya zo yana da gaskiya yana shirya da al'umma yana yada sunna sai Allah ya dora shi a kansu ku gaya masa su koma ma wannan za su yi nasara amma barin wannan tarban ko Allah damuwa ma ba su shige ta ba tukuna ba su shige cikin damuwa ba tukuna Allah shi kyauta to shine sai malo yake cewa summa atba'uha habin raddi wal bayani sannan biyo baya da raddi da kuma yin bayani wala ka'ilin ya kowal, mai yiwa mai magana zai iya cewa limadha tatwil fi hadhihi shubha duna ghayriha wai me yasa duk cikin maganganun da ake yada wani shubuhohi akan da'awar muhammad dan Abdul Wahhab ba wanda zaka zarfafa bayanai akai sai wannan fa jawaban an zalika musta'inan billah kace daga ansan da zan bada wanda zan nemi taimakon Allah madaukakin sarki akan fitar da waɗannan bayanai domin a gane kun gano wannan to malam ya kasa ansan da zai bada akalla gida hudu wanda gida hudun kuma da misalai guda uku an gano wannan da kyau ko yadda za a fitar da abubuwan ɗaya bayan ɗaya to sannan ne ma fa zai fara aikin wai so ake koya maka yanda idan sun zo da mugun magana yadda in ka zo yanke kan dawon daban ɗaura damin daban yadda za a sussuke daban yanda za a sarfa daban hanyar nikawa daban masu dahawan kuma daban kun gano wannan da kyau ku mataki mataki yanzu in banda malamanmu sun karantar da mu yanda ake tinkaran irin waɗannan shubahat ɗin ku kun san matsalar za mu fahimta za mu fuskanta eh shi ne sanda suke yada shubahan sannan za tarke su to daidai yake da kana faɗa yana faɗa hayaniya zai tashi a wurin masu saurare ba za su ji ba haka ne to a lokacin wanda ya fi ihu to shi za ce yana da gaskiya amma yanzu kaɗai ne a fagen mun basu su su huɗe shi yanzu harfa cikin kashi tara cikin goma sun gama ga labaita, sun gama gajiya ɗan lokacin da bai ta kara karya yanzu wahala an kaɗa ko da awon muhammadu bin abdullahab ka aje ta ka ji akwai wanda ma yake wannan ya maɗiɗin sharin da ake sauraron shi an gama galabaita da shi shi ma yanzu wannan raddin ne kawai zai yawo al'umma zai su gane a shekariya aka yi musu domin ci awwalan bayani na farko a sheikh muhammadu bin abdullahab wa atba'uhu shi sheikh muhammadu dan abdullahab da mabiyan shi wa ansaruhu da mataimakan shi a da'awan shi ihtammu wa aula inaya sun ba da himma kuma sun ba da kulawa fa'iƙa kulawa mai matuƙan mahimmanci bi matsalatin takfiri wa dawabitiha sun fahimci matsalan kafarta mutane da kuma tsarin yadda ya kamata wanda ya kafarta a kafarta shi kun sa abin da ya sa ya ba da wannan kyakkyawan kulawa saboda a zamanin shi shirka ke jagoranci shirka ake a maka da madina tsafi ake yi an koma botan shehunai abubuwa na bida'a ababe wanda suke karo da shari'a ɗari bisa ɗari ake yi to sai tsaya ya fahimci wannan abin da suke kafirci ne E, to sai ya fahimci da wafituwa tsarin yadda ake karantar da abu in ya kafirci ne a yi mutane bayanin kafirci ne ko ba kafirci ba ne wa manin ladhi yastahiqqu takfir sannan ya tsaya ya fahimci wane ne ma ya cancanci a ce ya kafirta wal da yin yaki wa mallazi la yastahiq kuma wa bai cancanci wannan ba wa ya cancanci ya yakin kuma ya bayanin wani kafiri ne wa ya cancanci a kafirta kuma wa ya cancanci a yaƙa? sun tsaya sun fahimci wannan tsab komi sun ajiye shi a ma'aunin shi kenan a lokacin da ka saki mutane ka ce su batanci su kaza wanda zai bacancin ba sai ya kallo ko shi wa ya cancanta ma ya yi? duk da suke waɗannan abubuwan ba wanda ya cancanta duk wanda ka ɗauke shi ka kwaɓe mai wandon shi ko sai an gane inda yake a cikin wannan da suke mana sharri da gagi an gane wannan da ke ku ba abin a bisa tsari ba ne cuta da satan kuɗi ne ya rufe irinsu gaba ɗaya suke abin da wauta to sai ce wa kada kamo bi tawdihi ma ashkala fiha kuma suka fito fili abin da ke da rudani suka bayanin shi karara wa bayyanuhu suka bayani wa fassalu minha mahtaji ila tafsilin kuma abin da yake da bukatan a haskaka shi al'umma su gane shi tsab suka yi au audahu wa audahu kuma suka fito da shi karara komi sai da suka bayani jama'a yanzu fa wannan fa dalilin da ya sa zai yi kenan an ce sun kafarta mutane sai a ah, mutanen da suka tsaya suke makafirci kyakkyawan fahimta da aikin kafircin da waye cancanta ya ci wani kafiri ne da wanda ya cancanta a kafarta suka fahimci menene yaƙi waye kamata ya yaƙin waye kamata a yaƙa shin akwai wanda yake tsakanin waɗannan abubuwan kamar gasket shi shubu haka ɗora shi a kai kafarta shi za a yi ko yaƙan shi za a yi koko yana da bukatun a yi mai bayani ne sun yi wannan fa wanda suke wannan aikin amma an rufe ido an ce sun kafurta mutane kuma sun yaƙe su dole a tsaya a yi bayani filla-filla dalla-dalla akan wannan kadiyya insha Allah kun ji bayanin farko sai Allah maɗaukin sarki ya kai mu karatu na gaba za mu tashi dalili na biyu da ya sa malin ya yalwata harshe akan wannan bai yalwata akan sauran ba subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum